Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni zahra aminu fage a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau 12 ga watan Satumba na shekarar 2022. Za mu yi magana ne akan shawarwarin da ya kamata a baiwa waɗanda za su yi aure. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta yi tattaunawa ta musamman da ƙwararriya mai ba da shawarwari akan zamantakewar aure sannan za mu ziyarci mu na kwalama. Ta masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakwa da ta gayyato mana. Mai saurara barka mu da sake sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da Khadija Sa'ad Muhammad kwararriya a bangaren ba da shawarwari ga ma'aurata da kuma al'amuran rayuwa kadija barka da zuwa mai sauraro barka ka da wannan lokaci to mun da wa khadija gayyata ne a wannan zaure namu domin ta fayyace mana ko kuma ta ba masu shirin yin aure shawarwari akan abin da ya kamata a ce sun lura da shi kuma sun mai da hankali akai khadija mace da namiji sun shiga cikin kogin soyayya ya kai ga ana son a yi aure iyaye sun shiga ciki da me da me ya kamata a ce mace ta mai da hankali a kai shi ma namijin me ya kamata a ce a mai da hankali a kai wurin fahimtar junansu da kuma sanin shi kan shi ne suka shiga yi wato auren. to alhamdulillahi duk lokacin da aka ce za a yi aure an fahimci juna kenan ake sa rai sannan a yi tunani ya kamata a zauna tare to abin da ya kamata shi namiji mai nema ko mace ita da ake neman ta a zauna da ita ya kamata su mai da hankali na farko akwai abin da ke ba ma mutum farin ciki a rayuwa saboda babban makasudin yin aure shine ana so mutum ya samu natsuwa ya kuma samu farin ciki mai dorewa a rayuwarsa to ya kamata kafin a ɗaura aure mutum ya duba ya ga cewa wannan da da na zaɓa nake so na zauna tare da ita shin za ta iya bani irin wannan farin cikin da nake nema a rayuwana sannan kuma wannan baiwa Allah zan iya zama da ita tun daga farkon rayuwana har zuwa ƙarshe ita ma macen taimakanta wannan tambaya to a lokacin da a mace taimakanta wannan tambaya ko shi namiji ya kansa zai iya ganin akwai wasu abubuwa da kila hankalin shi bai gama kwantawa a kai ba ita ma macen to sai a zauna a yi tattaunawa akan abun misali kila namiji zai zama ah, yana son mace wanda kila ta iya ba da wasu shawarwari misali a zamantakewa da za su rika yana so ya zama ba wai zaman gida kawai ba tana taimaka mai a wasu abubuwan da ya shafi rayuwar shi hmm. wata Allah ya wala Allah ana iya cewa ko kasuwanci ko aiki ko wani abu dai da yake yi na zaman kanshi to idan ya fahimci tana da na ƙasa a wannan bangaren tun kafin a yi aure sai ya faɗa mata cewa shi fa yana da burin in yayi aure matar shi banda zaman gida za kuma ta rika taimaka mai da wasu abubuwa to tun daga lokacin ta san cewa eh ita fa ana so ne a aure ta a yi zaman gida da ita da kuma taimakawa a wannan bangaren mm. ita ma mace a matsayinta za ta iya faɗa eh gaskiya kamun ina son ka amma ni mace ce da take da buri a rayuwa ina da burin in zama likita ina da burin da zan zama kaza ina so idan nayi aure in zama na samu miji wanda zai mm. tallafa mata akan cimma burinta to kinga idan aka yi irin wa'innan tattaunawan yana taimakawa an aka yi aure sai kiga abu ya zo da sauki amma da yawa za ki ga an yi aure kawai ina son ka kana so na akwai wasu abubuwa ma da ake boyewa namiji mace tana mai abu da bai so a ran shi amma ba zai iya fitowa ya gaya mata ba kawai sai ya rinka shanyewa yana nuna kaman babu komai mm. ita ma tana ganin wasu abubuwa da yake wanda ba ta so amma ba za ta faɗa mai ba kawai sai ta rinka shanyewa tana ganin ba komai bane to idan aka yi aure yau da gobe yau da gobe shekara ɗaya biyu to sai ya zama mace ko namiji sun kasa jura wannan abin da dama tun da tun asali a halittarsa ba su so to lokacin za su fito su yi magana mm. sai a ce to me yasa tuntuni ba a taɓa yin maganan wannan abin ba sai yanzu da aka yi aure to rashin wannan tattaunawan shi ya janyo haka da wannan abin da ake ce ma pretend na ka ɓoye wani abu kawai saboda kana ganin kila in ka fito ka faɗa zai hana ka cimma wani buri mm. naka misali namiji bai so matan shi ta yi aiki bai so ta yi makaranta yana so in ya aure ta kawai ta zama matan zaman gida amma ba zai gaya mata ba kafin ya aure ta sai ya ɓoye in ta nuna tana sha'awan yin kaza zai ce mata ba damuwa kin ga ba damuwa ba an sa bane mm. sai an yi aure sai nuna bai yadda ba sai ta ce to me yasa tuntuni da baka nuna a'a ba sai yanzu in kuma aka tsananta sai kuma abin ya zo ya zama ya kawo wani matsala tsakanin zamantakewar nasu da suke ko ita mace in ya nuna yana so ta rika yin wani abu ta nuna ita ai baka nuna min haka ba ka nuna kawai dai za mu yi aure ita zaman gida take so ta yi ta yi zaman jin daɗin ta ba ta son wani abu da zai dame ta a rayuwa to irin waɗannan abubuwan su ake so ya zama ana tattaunawa kafin ai aure namiji ya faɗi abubuwan da yake so daga kafin ya auren da kuma in aka yi aure yanda rayuwar auren yake so shi a wurin shi ya kasance ita ma macen ta faɗi nata da duka burinta a rayuwa sai su duba su gani da ake cewa a dai compatible Eh, sun dace da juna mm. to idan ba a dace ba gara a yi hakuri akan a ce a yi aure bai kai ko ina ba kuma a zo a ce an rabu saboda an kasa jituwa to da kika magana da cewa um, Khadija na sai na tana da irin matsalolin da ake fuskanta na auratayya inda zaki ga sai an riga an yi auren sai kiga namiji yana korafin ta fi karfin shi ya kasa juya ta ko kuma ita mace tana tunanin ko kuma tana korafin ita ma ba ta samun jin daɗi ba ta samun kulawa daga wajen mijin kina ganin yana da dangantaka da kila shiga gona da bai kamata ba ma'ana wannan macen tun farko ma kile-kile kila kabi ba wacce ta dace da irin abin da kake so a yi maka bane na biyayya kila namijin shi ma abin da ya sa macen ta aure shi kila saboda matsi tana neman ta aure ne kawai mm-hmm. amma da cikin dacewa kila da ba shi ne zaben ta ba inda za a bi salsala kina ganin yana da wani kwarai da gaske yana da ta yana da alaka da magana da nayi na baya sannan kuma akwai ƙari akan wannan bangaren mm. so da dama idan aka yi maganar soyayya mutane ba ma sa duba meye ni nake bukata a aurewa kuma zai iya bani abin da nake so kaman wannan akwai waɗanda suke bin kyale wani zai iya zuwa ya ɗauko wanda ta riga ta fi ƙarfin shi maganan fin karfi a rayuwa wannan kowa ya san gaskiya ne akwai shi ko ya tsinmu in muka duba ba ya yi tsawon su ɗaya ba kowa akwai matakin da Allah ya bashi bahaushe ma ya ce wai ƙwarya ta bi ƙwarya in ta bi akushi aka ce fashewa za ta yi to da yawa muna tsintan kanmu ne a wannan yanayin wani kawai ya ga yarinya ne ta mushi kyau da suranta da komai da kila bata da wani cikakken tarbiyya wanda zai iya sa ta ya hana ta zai nuna koma yaya ne zai iya auren ta haka an hmm. aka kwana biyu zai gane cewa fa wannan abin ba zai iya jurewa ba sai ya shiga halin haƙula'i. ita ma mace wata idan ta daɗe ba ta aure ba kawai fata take yi Allah turo in aka turo ko da halin shi mara kyau ne wata ko ta ji labarin ya mata ba aure a wani wuri ga irin halai sai ta nuna a ita idan ta shiga za ta gyara shi ba wani abu bane idan ta ya rufe kawai tana so a yi aure ba ta auna ba cewa ita ga yanda take saboda akwai wani abu da ake ce ma aƙida duk yanda mutum ya kai ya kawo ba zai iya canza aƙidan shi ba shi wannan aƙida tare da ɗabi'a yake tafiya in dai a haka kake in ka tashi yanzu misali akwai gidajen da idan aka tashi a gidajen iyaye maza su suke aikin gida su tsaransu ne idan yaro ko yarinya misali ta tashi a irin wannan gidan za ta nuna ita ma a gidan mijinta abin da ta gani a gidansu shi za a yi mm. wani shi kuma a gidansu zai zama cewa mama mace kenan ita ce take komai a gida na ayyukan gida ba ba ba shi yake yi ba shi ma abin da ya gani da shi yake sa rai zai tashi kai wannan tarbiyyar gida yana da matukar tasiri daga an fara zama zaki ta an ce to ai ni ba haka na ga maman mu tana yi ba in namiji kenan zai ce ita kuma mata za ta ce ai din a gidan mu ba ma yin kaza baba na bai bari mama na ce wanke wanke misali muna da masu aiki ya za ka ce in je kasuwa in mm. siyo tumatir ni ban iya siyan tumatir ba ban ma san a ina ake siyarwa ba namiji zai ga a'a me wani salo zaki kawo mu kafin ki ce ne haka sai ki ga an gauraya ana nema a yi rigima shi abin da ya gani baban shi ke bada kuɗi maman ta je kasuwa ita kuma a gidansa abin da ta gani maman ke rubuta abin da za a siyo baban ya je kasuwa ya siyo to duk irin waɗannan su ya kamata a neman aure a rika tattaunawa ni fa idan muka yi aure ba wai taɗin cewa kina da kyau ita ma ta ce kana da kyau ai in ba ka ba menene zan faɗa irin waɗannan ba su bane zantuttuka daga lokacin da aka zauna aka yadda za a yi aure kun ga an shiga wani mataki abinda ake ce ma next level a zamanance hmm. an wuce zamu a lokacin soyayya yanzu magana ne na za a yi zama na gaskiya da gaskiya sai ku zauna ku yi tsari wance idan muka yi aure ke ce za ki rika yin kaza da kaza da kaza ni kuma zan yi kaza da kaza ita ma sai ta faɗa wanda ba za ta iya ba aure za ta ce a ni gaskiya ban saba ba sai ka gaya mata to gaskiya ki koya saboda ni gidan mu ta haka nake so ya zama gidana da za mu zauna da ni da ke mun tafiyar da shi yaran masu taso to tunda akwai soyayya a hankali za a fahimci juna amma ba a yi shiru a ƙiyin magana ba sai an tafi tare da niyan ga yanda gida zai kasance sai kuma ka bullo da wani tsari daban so yana da mahimmanci gaskiya ya zama ma'aurata duka irin wa'innan tattaunawan ana yi dan um, bai jima ba wasu suka zo irin rashin fahimta dan a yi musu kansulin su ma basu ma yi aure ba sun samu rashin fahimta namijin yana magana cewa shi baya so ya kama gida ne dakuna da yawa saboda daga shi sai matan shi za su zauna bai ga dalilin da zai kama gida fiye da two bedroom ba hmm. sai ita take nuna mai cewa abin da yasa ita take so idan da hali ya kama three bedroom ita tana da yan uwa kuma a yanda ya bata labari shi ma yana da yan uwa waɗanda suke da 'ya'ya kuma ta tabbatar da za su rika zuwa gidansu hutu mm. to idan suka zo hutu yana da ɗakin shi tana da ɗakinta a ina yaran za ta aje su a ɗakinta za ta fita ta aje yaran ya zama nan ne ɗakinsu na hutu tunda ba wai bakunta ba ne ko kuwa yaya za a yi da bai fahimta ba yana ta gani kaman ta kawo wani salo ko ko wani nau'i ne na ƙarya a ce an kama babban gida da ta mai bayani tunda ya san yana da yan uwan a haka kuma mai burin a kawo yan uwa haka su rika mai kwanaki idan an yi hutun makaranta to ya yadda kin ga an tattauna an fahimci juna to da ba su yi wannan maganan ba hmm. sai an an yi aure an kama two bedroom ita tana ganin ya kaɗan amma ta ki magana shi kuma yan aka kawo yan uwa su zo tsakanin su ransu ya rika ɓaci saboda za su ga an zo an cika musu gida hmm. sun rasa yadda za su yi to irin wannan tattaunawa gaskiya yana da matukar mahimmanci kafin a yi aure. Gade maganar ta zo. gobe ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To kuma da wani abu da wani abu kuke mai da hankali wurin ba masu niyan yin aure shawarwari kallon su me ya kamata su mai da hankali a kai? To gaskiya in mutum ya zo misali kafin ya yi aure abin kala biyu ne akwai wanda zai zo daga lokacin da ma kafin ya ma samu wanda yake son shi. kamar yanzu misali ni mutum ne mai kaza mai kaza ina da son kaza kaza wace irin mace ya dace a shawaran ku kuke gani za ta dace da ni to za mu iya bada shawara mai kaza mai kaza mai kaza mace ma za mu iya cewa a yanda kike misali wata ma za mu gaya mata a yanayin yadda kika mana bayanin kike bai dace ma ki auren namijin da bai da mata ba hmm. wata za ki ga tana da wani lalura maybe na rashin lafiya ko wani lokaci akwai lokacin da kila takan fita hayyacinta idan ciwon ya tashi ba ta iya tsina na komai a aiki haka a cikin gida to irin wannan mukan ba da shawara saboda lafiyanta don zai iya yiwa kila tana gida ba kowa miji ma yi tafiya ko bai gari kuma mukan ba da shawara inda hali ya zama gidansu ɗaya ma da abokiyar zama saboda ko babu komai in akwai mutane za a iya cetanka to duk wasu sukan zo tun kafin masu fara nema wa ya dace wasu kuma idan suka riga suka haɗu da wanda suke so lokacin za su zo cewa to na haɗu da wanda nake so gashi gashi ga yanda yake yi a mu shawara ya kuke gani idan muka yi aure auren mu zai zama ya ɗore to su ma sai a dora su akan hanya idan aka yi aure mijinki mai yawan zargi ne misali akwai wanda sun riga sun fahimci juna suna son juna amma mijin yana da zargi yana da zato abun da bai faru ba yana kawo wato irin wa'annan za a ba su shawara in dai har sai kun zauna to akwai abubuwan da zaki kiyaye wata kuma mai yawan Ah, ba shi da sauri a yin wasu abubuwa wani kuma zaki ga mai shiru ne irin mai zurfin ciki da ake cewa to kowa in dai ka faɗi ga irin abokin zamanka mukan ba da shawara akan ga ta yanda za ka tafi ka yi zama da shi yanda za a zama an zauna lafiya ba tare da an samu wani matsala ba a yanayin zamantakewa saboda haka shawarar ya danganta ne da ta fuskan da mutum ya zo da kuma abin da za a bashi amma general one da ake bada idan mutum zai yi aure shine na farko mutum ya yi kokari ya karanci abokin zaman shi shine number one mm. saboda duk wanda zaka zauna da shi yana da wasu ɗabi'u wasu za su bayyana maka wasu kuma ba yanzu za su bayyana ba sai an fara zama wasu kuma sai zama ya yi zama zaka zo za gani to saboda haka duk a zaman da za ku yi akwai abubuwan da za ka rika ƙoƙari kuna zamantakewa kana kulawa me idan kai mutum ke bata rai ne idan kai mutum bai so ko yake daga mai hankali ko bai cika zama daidai ya samu natsuwa ba idan kana yi kai ma kana gani sannan ke ma ki yi kokari abubuwan da baki so kamar ita ma mace ta rinka gaya mai saboda kar sai ya saba da yin wasu ɗabi'u sannan daga baya ta zo ta ce ba ta so wanda kuma yana mamu namiji wahala dinawa tunda ya riga ya saba akan haka to duk irin waɗannan shawarwarin ana ba su to kamar yadda na faɗa mahimmancin aure banda abin da irin zai kasance yanzu yanzu dole ya zama ana duba abin da zai faru a nan gaba shi yasa sana'a yana daga cikin abu da muke ba da shawara ya zama mace tana da sana'an da take yi ita ma mijin da za ta aura ki tabbatar yana da abun yi duka biyun saboda rashin abun yi a ɗaya daga cikin ku zai iya kawo na a aure duk soyayyen da kuke ma juna sannan mukan ba da shawara kuma a tattauna akan maganar tsarin iyali tun kafin a yi aure ni ina sha'awar 'ya'ya da yawa a'a ni bana sha'awar yara da yawa wani ra'ayi ne wanda mutum zai iya faɗa misali fato kar a ɓoye kar a saboda abin da yasa muke cewa ai wannan maganan wani zai zo neman aure ba zai taba faɗa miki bai san 'ya'ya ba ba zai ma miki wani magana da ya kamata da wani ba sai akai an yi aure ran da aka kawo ki sai ya baki magani ya ce kawai ki sha shi bai shirya mm. haihuwa yanzu ba kin ga wannan ba daidai bane amma ka gaya ma yarinya tun kafin ai aure ta sani idan da yaddanta komai akan yadda babu matsala a cikin shi in ta yadda shi kenan in kuma ma spacing ne kuke so ku rika yi shekara biyar ne shekara uku ne tsakanin ku dai kun tattauna wannan magana tunda an san wannan abu dole zai faru an tattauna an yi yarjejeniya ba wanda zai ce ya cuci wani sannan akwai magana abin da ya shafi asibiti cikin wani ilimi da muka samu yanzu da zamani ya zo so da dama mace idan ma mata su aka fi cutarwa irin wannan bangaren namiji zai ce shi bai yadda da zuwa asibiti ba in kika ce baki da lafiya zai ce miki jika jika za ki sha a zamanin nan da ake ciki saboda haka mace in zaki aure ki gane wani irin miji ne dan zuwa asibiti ne ko ko dan cewa maganin gargajiya za a yi amfani da shi idan kin ji kin gani kin ji zaki iya tun kafin ki aure shi kin sani sannan wancan magana na abin da ya shafa kiwon lafiya na test duk soyayya yana da mahimmanci a je a yi test din nan a tabbatar kowa lafiya lau yake tun daga kwakwalwa har zuwa lafiyan jiki kai ma a maka ita ma a mata ku fahimci junanku saboda yau aure abu ne wani da gagarumi ne ba yanda mutane suke tunani ba kawai ana tunanin biki ne da mm. fatin da za a yi da abincin da za a ci da kayan da za a sa shi ya fi mai da mutane suka fi mai da hankali amma waɗannan abubuwan da nake faɗa su ne abubuwan da suka fi kowanne muhimmanci ku gane junanku kun dace da juna me ke ba ku farin ciki me ke ba ku bakin ciki saboda kowa ya kiyaye ya kuma san abin da zai yi idan yana so ya faranta ma dan uwan shi sannan wannan maganar sa enough dole ya zama kowa yana da abin yi a rayuwar da ake ciki yanzu sannan maganan asibiti a yi test a gane kowa lafiyan shi saboda kakka je kana zama da mahaukaci sai zama yi zama sannan zaka zo ka gane ai matan ba ta da lafiya sosai ko mijin shi bai da lafiya sosai sannan maganan tsarin iyali shi ma wani babban abu ne da ya kamata a yi wasu za su ga to ai ba a yi auren ba yaushe za a yi maganan to wani daga ran da aka tare daga ranar za a fara wannan wani ya ce ya kawo miki kwaya ki sha shi ba likita ba ki mm. kai ki asibiti an gwada ki ba ba a yi komai ba ki ma san kan magana ba kawai ya ce miki ki sha saboda shi bai so daga aure a fara haihuwa. Wani su ma ai malama ake ga sai an yi auren ta dauki cikin kuma a ce sai ta zubar. To dalilin abin da ake so a zama an kiyaye kenan kin ga idan an yi magana tun daga farko a kin ga ba maganan zubarwa balantana a yi riskin rayuwa ko mm. kuma a je a shiga bangaren sabo tun da kowa ya san kaman kisan kai ne a ce ana da ciki kuma an je an zubar da shi amma aka tattauna tun da wuri kowa ya sani in ma abin ya ma yarinya nauyi hmm. ta zo ta samu irin mu kansalar sai mu bata shawarwari ko kuma ta yi magana da iyayenta ga abin da wane ya zo min da shi ya ce idan muka yi aure yana so sai an yi shekara kaza kafin mu haihu in iyayen su ma a matsayin na za su iya bada shawara eh ya dace ko bai dace ba amma do ya yan mata ya kamata a rinka tattauna wannan abin da yasa nake eh, emphasizing akan yan mata saboda su ne karshe abin yake cutarwa shi namiji shi mai sauki ne tunda hmm. ita ita za a ce ta sha magani ko ita za a ma allura kuma ita za a ce ta zubar da ciki to idan namiji bai fito ya faɗa ba ita ta tambaye shi kafin a yi aure daga iyaye sun shiga magana wani kai a sha'awanka kamar yara kana sha'awan 'ya'ya da yawa mm. idan kana sha'awan 'ya'ya da yawa to yaya ya zama akwai space tsakani kamar shekara nawa kamar irin wannan zancen shi ya mm. kamata a rinka yi sannan idan muka yi aure ni fa ina da burin in zama babban kaza kana ganin zaka banni in rinka tun kafin na an sani a'a ni ba na son ki da wannan sana'a zan dai nemo miki aiki na fi so ki ko na fi so ki zama malamin makaranta kin ga an warware shikenan aka yi muna fata za a ci gaba da zaman lafiya dama abinda muke kokari kullum in aka yi aure kar a rika samun sabani mm. ya zama ana rayuwa cikin fahimta kuma an ma samu sabana iya warwarewa ma a gida ma ba sai an zo ba in ya tsananta ne za a zo wurin mu mu ba mu fata a dinga zuwa mukan so ya zama wanda za a iya warwarewa ne a gida a ci gaba da rayuwa. shine ka ishe kota. masu sauraron mu kafin mu karkarar shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu a Ghana inda wakiliyar mu Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta gayyato mana bakwa da za ta gabatar da ita. Wayo Allah Assalamu alaikum jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan na kwalama har ila yau mun gayyato malama Hajiya Hafsa Kadiri English namu kuma tattauna da ita akan yadda ake abincin Ghana akwai abinci da ake kiran shi contemporary stew da garden egg stew kenan muna kiran shi abomun yaduwa da abamun contemporary to su kuma wannan abincin Ghana kadai ke da shi ko dai akwai wasu kasashen da ke amfani da wannan abincin so salamu alaikum jama'a masu sauraren mu wato wato bayan da ta faɗi wato miyan gauta da miyan kuntumbiri wato shi wannan miyan kuntumbiri kusan in ce akwai kabilun najeriya ma da suke amfani da shi kin gane wato ganyen gwaza ganyen gwaza shi ne kuntumbiri sannan kuma nyadu wanda kika ce wato gauta kenan yalo yalo eh yalo amma ba shi koriyan ba shi kuma yana nan jikin shi kamar eh fari da shi ake amfani to kamar shi kuntumbirin nan wato zaki samu samu ganyen gwaza amma ba mai kaikayin ba akwai mai kaikai wannan ba mai kaikayi ba za ki gan shi koriya ne to idan kika je kika siya in kika zo kika dan cicire icen da ke bayan kika yanke shi ki samu ruwan ki ɗauraye na farko kenan ki sa ruwa da gishiri ki wanke shi saboda baki san cututtukan da ya biyo shi ba saboda akwai ɗan kwari ɗan tsutsa tsutsa da ke bin wa'annan ganyayyakin shi yasa ki samu dan ruwan ruwanki da ɗan gishiri ki wanke shi da kyau kyau ki sake wankewa na biyu to idan kin wanke shi wannan miyan kuntumbirin ana yin shi daban-daban akwai wanda yanyanka ganyen ake a yanyanka shi kanana-kanana ki zo ki dora manjanki a wuta idan kin dora manjan ki a wuta kin yanyanka albasan da tumatirin ki. da tattasai ko attarugu to kamar dai zaki dage dage idan farko kin sa albasan ki idan kin sa albasan daga ba ki zo ki sa tumatirin ki da attarugun ki in kina so kin kara kifi abin da dai kike so da zaki kara ciki duka kina skin kin yi da shi ko nama ko nama kike so nama ne ai she kin tafasa nama kin hada da tatafanuwa da citta saboda karnin nama duka ya fita da albasa to idan kika dora waɗannan kayan su tumatirin kika motsa kika ga kamar ya haɗe yayi kamar ya miya she shi ganyen da kika wanke shi ki zo ki zuba a ciki to idan kin zuba kika motsa shi shi ganyen haka za ki zuba ko lokaci za ki nyanya ai kin nyanya kin wanke sannan ki yanyanka an kika yanyanka sannan za ki zo ki zuba cikin miya ki haɗe shi ki bar ya nuna to sannan kuma akwai wasu kuma irin wannan da ake wasu kuma suna ya sa agushi a ciki fa suna ya su hada agushi a ciki sannan kuma akwai wanda ake yi wasu suna ce masa wai fata gumu shi gumu ka ya mutsa shi sai ka zuba a ciki shi ganyen idan kika so sai ki wanke kaman da gishirinki kaman so biyu sai ki zo ki dora ganyen a wuta shi ba yanyankawa idan kika dora shi a wuta sannan in ya nuna sai ki sauke ganyen ki samu wato eh, ya sunan shi akwai abin da muke ce masa a sanka na markada barkono da abubuwa haka sai ki tsame shi ya sunan shi kuntumburin sai ki zuba a ciki ki markada ki markada markaɗa ki markaɗa to idan kika markaɗa shi yayi fine yayi smooth kin iya ki zo shi kuma in kika yi miya kika yi so albasan ki dage dagen shi ki kwashe ki zuba a ciki kin gani wato hanya biyu ake wannan miyan shi bi eh, ganyen gwaza ganyen gwaza kamar yadda eh. ka faɗi hanya biyu ake eh. ɗaya zaka yanyanka ba sai ka girka ba zaka zuwa cikin dage dage ɗayan kuma ka girka kamar kaɗa sannan ka zuwa cikin dage dage sannan kuma akwai wani dagen da ake yi in kika tafasa shi kika tafasa shi shi wannan ba dage dage zaki ba mhm. sheki markaɗa shi cikin wannan asanka din ki dan cuɗa muna da wani abin da muke eh, markaɗa dan kayan tattasan fotoyuwa eh, ko mm. to in kika markaɗa sheki soya manja ki zuba a ciki kina so kin dan yanyanka albasan ki ki dan sa sinadarin dandano da gishiri to kin ga wannan miyan kuntumbre shi ma kiya ke ki da ko kin ki ci da da shinkafanki duka kin yi sannan akwai ayaba da ake ce masa amfisi ko brodie wato danyen ayaba shi kuma zaki zo ki wanke idan kin se sai ki dora wuta wasu suna barewa sannan su dora wasu kuma ba su bare bawon suke dora shi a wuta idan ya nuna ana ci da wannan kuntumbiri ko doyen in kin dafa doya kiyaye ke ci ah, shi wannan abu mun ba cin shi da rogo ne ko rogo kin yake rikici da shi kin ga shi brodia ko in ce ayaba carbohydrate ne na gina jiki ne sannan shi ganyen yana gyara maka jiki ganyen ana son kamar mai ciwon diabetes yana cin ire ire irin wa'annan ganyayyaki sannan shi ganyen kuntumbirin yana ba da jini shi yasa abinci ne mai lafiya da ko kin ga shi wanda na ce zaki markada ki zuba manja ki soya da abin nan wallahi ko baki sa kifi ba baki sa komi ba kin ci ki suɗe shi yasa miyan kuntumbire kenan sannan akwai shi na gautan eh, shi gautan wato yalo eh, shi kuma idan kika samu yalonki ba koriyan ba mhm. farin za ki dora a wuta ki wanki kin yanke wannan bakin dan wani kansa haka to idan kika yanke shi na saman kan shi na sama in kika yanyanke shi ki dora a wuta shi kuma da ya dahu hayi ila yau dai wannan a asankan da muke magana da ake markaɗen da shi za ki ɗauko ki zo ki sa wannan wannan yalon ya yi taushi ki sa cikin asankan ki markada ki markada da ɗiyan ki markada wasu kuma na iya cire ɗiyan wasu kuma ba su cire ɗiyan she ki dage dagen nan dai da na faɗi kin ga kin iya an markada tumatirin da albasan da komi da zaran kin ɗora manjan ki a wuta amma shi miyan a dage dagen ana son shi da kauri ko da shi nake son in yi bayani in an ɗora a wuta kin gani wasu kuma suna yanyankawa ne suna yanka albasa su yanka tumatir amma kin san barkono dai dole a dan annika to kin ga idan an zuba albasan cikin wuta da eh, cikin man sannan a zo sa tumatirin da shi eh, barkonon in an ya musaya da hu kika sa dan sinadarin ki na ya sunan shi magi ne da gishirin ki to sannan shi yalon da kika nika she ki zuba ciki amma ba ruwa zai yi ba yana kauri ne dan in yayi ruwa ai kamar miya ne shi yasa haka kazalikan shi kuntumbirin ma ba ruwa bane kamar miya ne shi kuma wannan miyan yalon da na faɗi miki shi ma ana ci da doya kin yi kici da shinkafa kin yi kici da shi brodiyan wato ayaban da na ce danyen koriyan da daki dafa duka kin yi kici da shi abincin da muke da shi kuma yau kenan. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka yau ta tantance. gaban su kwarai ba za su